أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا كالذين نسوا الله فأنصاكم أنفسكم إن الله عليم بذات الصدور ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن هج البيت أو ثمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تدوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم الحمد لله alhamdulillah mun saurari karatun alƙur'ani mai girma daga bakin wani ɗan uwa usman uh, to insha Allah kafin mu dora da sauraron karatun alkur'ani mai girma za mu fara gabatar da uba a cikin wannan bangare a cikin wannan ismi shine ashe ashe malam basu insha Allah mu za mu gabatar da malam to shi to za mu gabatar da malam insha Allah a to malam basiru Shafiku a Malam Basiru Shu'aib insha Allah yanzu mu gabatar da malam zai mana tabi kafin a shiga ka zo ga nan malam sun الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن لم أجد بيدنا ونا أبنتنا لأجي تري جماعة كنسا sai ya zo a kansa bambance tsakaninsa kuma da an so kuma malam ya zo kuma ga shi ya zo almuhim wasu masail ko wasu babu ka guda biyu almaqtulu wal munqati'u yawa ana rigima a kansa ma huwa al wa ma huwa al menene alhadith hadith menene alhadith hadith da yawa sai ga ko a cakuɗa su gaba ɗaya a kasa warewa kuma a ce gaba ɗaya su fashe gaba ɗaya alhadithul maqtu yana zuwa a cikin matani a babin da zaka ce alhadithul qudsi alhadithul marfu alhadithul mawquf alhadithul maqtu a wannan jerin ka ce al-maqtu sannan al-mawqufu sannan al-marfu'u sannan al-hadith al-qudsi wannan ta inda ne cewa wato daga ina hadisin yake al-hadith al-maqtu shine wanda tabi'i ko wanda ba tabi'i ba magana ta maganar ka maganar sauran mutane an samu isnadin sai sana hadha hadithun maqtu wannan wannan matanin ka kalle shi maqtu'i saboda ne ruya an tabi'i an ba'dahu الحديث الموقوف شيني والذي الذي روي عن الصحابة حديث الموقوف على الصحابة رضوان الله عليهم من الأعمال والأفعال أما المرفوع هو الإسناد كوبا والسنة سمي كوبا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على من يكون الحديث القدسي الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أما المنقطع هو في السند وليس في المتن المقطوع في المتن المنقطع في السند فالمنقطع أجير سوائك هنا شنجير الحديث المنقطع المنقطع منقطع والمعلق منقطع wal mudallatu munqati'un yana cikin jerin hadisai al munqati'at guda biyar shi al munqati suna ne guda biyu bi ma'ana in ka ce al munqati to dukkan waɗannan suna shiga ciki al mu'allaq wal mursal wal mudallas wal mu'dal da kuma almunkat din yana ciki amma shi almunqati suna ne na gaba daya kaman kace sarki sarki misali to zaka ka rubuce sarkin guri kaza sarkin guri kaza dan ga almunqati dai suna ne wanda ke shamil yana dauka wannan hadisan guda biyar gaba daya almursal wal muallaq wal mu'dal wal mudallas da kuma almunqati gaba ɗayan su sunan su ne alhadith almunqati amma kuma alhadith almunqati da sunansa na musamman shi ma yana da wata ma'anar wanda yake shiga cikin su kuma mun gane wannan maganar ina fatan za mu ma na san ja lokacin da malam ya zo amma dai a takaici al-munqadiru fi sanadi wal maqtu'u al matan Allah ba ni kwanci ba assalamu alaikum wa rahmatullah to bai ga matsala. Allah ta alhamdulillah Allah ta ka hasana ma to to alhamdulillah mun sauna sai da dai daga bakin malami mai amfani muna fatan Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi bayan haka yanzu abu na biyu shine za mu sace gabatar da malam ishaqa a matsayinsa na shugaba ciyaman na ita wannan tafiya baki da kuma shugaban ɗaliban hadisi domin ya ɗan yi tambihi dangane da abin da ya shafi ita wannan daura da aka fara ta yau insha Allah yanzu a ƙara bayani ta bangaren sa malam bismillah alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan rana ta alhamis ashirin da takwas ko da tara idan ban manta ba ga watan rabi'u awal a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas sannan kuma ashirin da takwas shi ma ko da tara da watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya bayan kome komai ba sai don gabatar da muhabara kamar yadda aka sanar kuma aka samu 'yan matsaloli na a lokaci an sa za a gabatar da wannan muhazara karfe goma Allah da ikon su kuma Allah bai kadar hakan ba ina ba yan uwa hakuri musamman malamai na da ya zanto cewa abinda aka faɗa na lokaci din an saba da kuma sauran yan uwa ɗalibai su ma ina ba su hakuri bisa wannan yan tangada da aka samu insha Allah yau babban malamin mu uba a gare mu Dr. Muhammad Kabir Kofa zai gabatar da tashi muhadar sannan kuma insha Allah ranar talata mai zuwa za a gabatar da sauran muhadarorin kamar yadda aka sanar sannan kuma insha Allah idan aka yi talata da laraba da alhamis to sati mai zuwa kuma insha Allah za a gabatar da zaura din kamar yadda aka rubuta a takarda kuma aka sanar kaita yanzu zan yi abu magana ga malam abubakar abdulsalam ya gabatar da malam